duk waɗanda suka rawaito wannan hadisi ta hanya mursala za su gargado daga wani daga wani daga wani su jire kan sufiyanu sauri mun san sufiyanu sauri na yana daga cikin manyan manyan gwarazan malamai na farko farko ya rasu shekara ko hijira tana da dubu ɗaya eh, tana ɗari ɗaya da sittin ɗari da sittin kaga tun kusa kusa na ya riga ma imam malik da rasuwa akwai sufiyanu ibn uyaina akwai Sufyan al-Thawri to ma ga ba sun yi zamani guda akasari malaman su guda eh garuruwan da suka riga duka sun je dukan su gwagwadon haka illa dai Sufyan al-Thawri shi ya gabaci Sufyan ibn Uyayna da rasuwa don wannan ya rasu 160 shi ku wannan ya rasu 180 da wani abu kaga gabata amma dai duk dabaka guda suke dabakatu sabi'a suke da su da Imam Malik dabakatu sabi'a to duk wanda ya gargaɗo ya biyo ta hanyar Sufyan al-Thawri to shi Sufyan al-Thawri cewa yayi an habibi ibn abi sabitin ko shi ma a mashu riwaya ce an habibi ibn abi sabitin mun samu wannan an afa daga afa to sai dai shi sufyan sauri cewa da yace an afa qala qala rasulullahi yace adawo yace manzo Allah yace to mun san dama afa ibn abi rabah tiqana min kibarut tabi'ina dai daga cikin almajiran Abdullahi Abbas, Abdullahi Umar da sauransu ko ba haka ba. A lokaci ne shi a bin Abi Rabah babu wani wanda ya sai ba da fatawa a makka in ba shi ba saboda mi saboda yadda da shi a fagen ilimi yadda da shi a wajen karatu duk da abin da ya samu na sifofi na tawaya ko ba haka ba a tun ya zan mutum na wanda yake gurguna yana da kaza yana da kaza amma dai da ya tashi ya jajirce karatu karatu mai tsafta na aqida to shi a jagora wajen ba da fatawa duk a makka bayan wucewar sahabbai radiyallahu anhu hatta wasu sahabbai ana tambaye su wasu fatawai su ce ku ta inda dawo ku tambaye zai ba ku bayani in har dai sahabin mun ya yarda da kai a matsayin kai ba sahabi ba ai ka san ku a shi kai nisa to kawai abin da muka nema yanzu ɗayan hanyar mu shin da sufyanu da amashu su ɗaya za mu auna don shi sufiyanu daga habibu daga ata'u yace annabi ya ce mun san mursalina ko kuma a amashu daga habibu daga ata'u daga abdullahi bin umar ta nan za mu auna wa sufiyanu a daidai sufiyanu shi ya har da ce daidai haka take ko a amashu abinda annan a matsala hadisi idan mun karin jaya da ɗaya muka ce yanzu a amashu a daidai misali ko ba haka ba to sai mu ce hadisin mausulun na bai da wata matsala in dai ba cikin ruwatu rijalun adda wata matsala ba hadisi mausulun idan ko muka ce a amashi yayi kure Sufiyanu ad-daidai to hadisin sufyanu mursalun zo a da'u tabi'ina akwai bukatar ya ji a ji wanda ya ji tunda da'u yayi karatu ai ga tabi'a iri ne ina fata mu gane kadiyat to shi yasa ya kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajahu in ka karanta a makan mabni al ba a muna na fuska fa inna ibna adama khuliqa ala surati rahmani saboda ibnu adam an halicce sa akan suratul rahman sura ubangiji ko ba haka ba to shine waɗanga hadisai guda biyu suna aggare mu da dai sun ka zo mu da fassarar madadin suke ce suratihi sun ka sa ar-rahman sai sun ka raba gardama to kamu a ce hadisi ya raba gardama sai in shi ko ya hautu din nasira sai in ya tabbata ingantacce ingantacce na a wajen malaman hadisi shi na malai ce wa kad ikhtalafa ahlul ilm ma abuta ilmi malaman ilimi sun yi sabani fi hadal hadith game da wannan hadisi sun kasu gida biyu baina musahihin wa mudhaffifin tsakanin mai inganta hadisin da mai raunana hadisin suwaye masu ingantawa فممن صححه إسحاق بن راهويه وأحمد والحاكم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وأما الذين ضعفوه فعلى رأسهم ابن خزيمة والمازري والألباني عليهم رحمة الله <laughs> ka aina yana ma ya ce to a da sori kita ne ya rasa wanda zai ɗauka duka wannan kashin guda biyun to sai ga to lallai babu na ba. yace fa mimman sahahahu daga cikin waya sun ka inganta hadisin ishaq ibn rahawai ko ishaq ibn rahoya ko ishaq ibn rahoya shine ɗaya daga cikin gwaraza na malamai imamu imamu al-bukhari ko imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala sannan wa ahmad imamu ahmad ibn muhammad ibn hanbalin ash-shaybani al-baghdadi ahadi al-arba'ati al-a'imma ko shi ma ya inganta hadisin sahibul musnadi ko wal hakim imamu hakim shi ma ya inganta hadisin musa imamul hakim rahmatullahi alaihi wa ibn taymiya a cikin malama aqida ibn taymiya ya shigo cikin wanda sun ka inganta hadisin wa zahabi imamu zahabi ehin shugaban malamai na masu ilmin rijali shi ma inganta hadisin Wabnu ال... وابن حجر الحافظ الح... eh wanda malamai ka cewa lam talid ummun mithlahu to sadda ibn hajar ya wuce a fannin hadisi ba a ga iya mace ta yi ne ba in dai sadda ya wuce na da shi zuwa yau duk da dai irin wannan yabo na waɗanda malamai kawo wani malami amma dai lalle sai a ce biri ya yi kama da mutum duk da dai bai zan mutum din ba amma dai ya yi kama da mutum ko ba haka ba duk lalle ibn hajar ya tahi ya dawo game da matsalar hadisi to duka waɗannan يشهى قبل راهوية راهويه إمام أحمد بن حنبل إمام الحاكم ابن تيمية إمام الزهدي ابن حجر العسقلاني waɗannan gwarazan malamai sun tafi kan cewa hadisin ga ingantacce na bai da masuka an ji wannan wa amma alladhina bu'afuha amma sun ka na hadisin fa ala ra'sihim ibnu khuzaimah na shugaban su wanda ya fara hituwa da illa cikin hadisin ibn khuzaima wannan ba sai faɗa muku sani yawa wal maziri imam al maziri shi ma ambaci illa garai sannan wal imam al albani muhammad nasiruddin al albani muhaddith al asri khatimat al hufaz ko ba haka ba shi ma ta fi kan cewa shi ko ta fi kan cewa hadisin da'ifun kan haka ba suna musu ba a ce ma Allah na sura ba a ba a samu gamsuwa ba tunda da'ifi na bai fassara shi ba har yanzu shi aka rigimar har yanzu ala shi ba ta fassaru ba in dai kace shi a a kan wanga hadisi to fal hadisu da'ifun ka dai samu wata an gane ba to lokaci daidai bakwai da rabi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 ya ba mu ikon halartar wannan ranar a wannan masallaci masallacin abi da tamil jarrah wanda ke harkilla sakkwato yau muna shida ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan sha biyu disamba shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda muke karatu littafin na ibana an usuli diyana kamar da yadda aka sani muna cikin rigimar cewa alkur'anu makhalukun ko alkur'anu ghairu makhalukin wannan rigimat duk da dai alhamdulillah aqida ta ahlus sunna ta tabbata alqur'anu kalamullah wa laysa bi makhluqi wannan babi na takwas na wannan babi na hudu da muke ciki malam na raddi ne duka ga jahamiya da dukkan da suka yi taron dangi kan ahlus sunna na cewa alqur'anu ghairu ghairu kalamillah alqur'anu makhluqun muna gama wannan babi kaɗan sai mu ji kamar mun hito wata sassarkiya sai mala ya ci gaba da cewa ya ambato mana abin da a tabbatu wajen ahalis sunna saboda ɗan canjin lokaci in kun lura mun fara karatunmu bakwai sura kwata to da al'ada ne karatuttukan mu a ko'ina awa gudana to za mu yi kokari mu tsaya bakwai da minti arba'in sauran dan minti biyar da suka yi sauran in akwai tambaya sai a yi ya tun fahimu na awa daya da don saboda kada bakwai da rabi ta yi ba mutane ba su ga an tsaya ba za mu mai da karatunmu ba wannan ba duka dukkan za mu rinka tashi tabbas saura kwata takwas saura kwata duk inda za mu karatu sai mu tsaya takwas afuwan bakwai da minti arba'in sauran minti biyar da sai mu yi tambayoyi sai mu tashi insha Allah. Akaramakallah bismillah. inda za mu tashi shafi na 97 jawabun na 34 ga masu nuska irin tamu bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif alayhi rahmatun min Allah jawab thumma yuqalu lahum idha kana kalam Allah azza wa jalla makhluqan fi فما يؤمنكم أن يكون كل كلام تسمعونه مخلوقا في شيء وهو حق بأن يكون كلام الله عز وجل فإن قالوا لا تكون الشجرة متكلمة لأن المتكلم لا يكون إلا حيا قيل لهم ولا يجوز خلق كلام الله في شجره ولا يجوز خلق كلام الله في شجرة خلق الكلام ولا يجوز خلق الكلام في شجرة لأن من خلق الكلام لأن من خلق الكلام فيه لا يكون إلا حيا فإن جاز أن يخلق الكلام فيما ليس بحي فلم لا يجوز أن يتكلم من ليس بحي ويقال لهم ألا قلتم لما ألا قلتم إنه يكون من ليس بحج لأنه عز وجل أخبر أن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين فصلت جواب ثم يقال لهم شيء مسو إذا كان كلام الله عز وجل مخلوقا في غيره عندكم idan ya zan maganar Allah mabuwayi maɗaukaci halitta ta aka yi aka sa ta cikin wani abu halitta magana aka yi aka sa ta cikin shajara a wajenku a ra'ayinku fama yu aminukum me zai kwanta muku da hankali me zai hana an yakuna kullu kalamin tasma'unahu makhluqan fi shay'in wa haqqun an yakuna kalamullahi azza wa jalla me zai hana kenan a ce dukan maganar da kun kajiya wadda an ka halitta an ka saga ga duk maganar da wani abu yayi to mi zai hana ku ce maganar Allah ta mi yasa ba ku ce ba in dai kun ce kenan maganar Allah halitta ce aka sa cikin icce iccen da Annabi Musa ya jiya to ai sai ku doki sai ku yi ku yi ku yi umumi ku ce kenan duk maganar da an kaji wani abu ya yi. to magana Allah ta an kasa ciki ku ce haka fa in qalu in sun kace a'a ba mu cewa haka dun ko la takunu shajaratu mutakallimatan abin da yasa muka ce ita wannan magana da ta fito cikin icce magana ba ta ba ta icce ta ba Allah halitta wannan magana yasa icce ba ta magana ga asali abinda muka ni abinda bai magana in an ji magana daga rai to maganar nan halitta ce aka sa ciki ba shi magana ba amma ba mu cewa duk abin da ya magana magana wannan cewa halitta ta an kai an kasa tunda mutum na magana ba mu kuma ciye mutum halitta magana an ka an kasa cikin mutum abinda muka sun mu ci duk abin da jama'at na ga al'ada bai magana aka ji magana ciki ne to Allah halicci wannan magana ya sa magana to kan haka magana da an ka ji Musa ya ji to ba ga Allah ya ji ta ba ga yace ya ji ta magana nan ta ito cikin icce Allah ya halatta wannan magana ya sa cikin icce don saboda Allah bai magana kila an gane wannan a ce wasu suka ce li'anal mutakallima la yakunu illa hayya abin da ya samu ka ce ga icce din nan magana nan da ya jiya ba ta iccen ta ba saboda ga al'ada duk wanda mai ka magana in dai magana zai yi turai gare duk mai magana rai gare ko ba haka ba ba a samu abin da bai ya yi magana to shi muka mishi kila lahum malaki to sai mu ci mun son ka ce musu haka wala yaduzu khalqul kalami wala yaduzu khalqul kalami fi shajaratin لأن من خلق la fihi la yakunu illa hayya sai mu ce to mu kuma bari mu san muku raddi na hankali irin da muka ce bai wa a halitta magana a sata cikin hicci saboda ni saboda duk wanda an ka halitta magana an ka sa ciki ne rai ga rai ga al'ada mu ana mu fahimta duk wanda an ka halitta an ka sa magana ciki rai ga rai shi yasa mutum da ka magana Allah ya halicci mutum kuma shi ya halicci magana wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuka yi to saboda haka magana ku khalqul lahi ta ku mutane ku din khalqul lahi ta duk abin da kuka yi khalqul lahi na to ga al'ada a ta mu akida a ta fahimta halitta magana an kai an kasa ta ga mutum sannan sai wannan magana ta zan tashi da shi da magana ta duk duk halkuna wannan shi an fahimtar mu to fa in jaza an yi kulakul kalamu fi ma laysa bi hayy to da kun ka ce ku ice bai da rai to in koya ya halatta kenan a halitta magana a sa ta cikin abin da bai da rai tunda kun ce maganar nan halitta ta an an kasa ta cikin gicci mu ko alhali mun san ba a halitta magana a sa cikin abin da bai da rai to in ku haka na in ya halatta a halitta magana a sa ta cikin abin da bai da rai to fali la ya juzo an yi takallau mallasa bi hayyin to me zai hana a sa wanda bai da rai magana duk wanda ka iya halitta magana ya sa ta cikin abin da bai da rai magana ta hito to yana iya halitta yana iya cewa wannan abin yayi magana yana iya sa shi ya magana akan kudura ta shi sannan bari mu san muku wata magana can da kun kai fa fa in fa za mu ce musu ala qultu can da kun ce shajara wai ba ta magana saboda duk abin da addara shi ka magana shajara ko ba ta dare ko sai mu ce to wannan ma magana kun kai can da ta wuce muna da ja ala qultu me yasa ku ce innahu Kulu mallai sabi hayyar me yasa ku ɗauki wannan kamata ya ku ce duk abin da bai dare shi ma yana iya magana haka ku ya kamata ku ci abin da sa za ku ci haka ku ci abin da bai da rai ma yana iya magana don abin duk ga hannun mai halittawa ne ko abin da yasa li Allah li azza wa jalla don Allah mabuwayi madaukaci a khabara shi ya ba mu labarin anna samawati wal arda qalata ataina sa'izina samma da kansa sun yi magana ko ba haka ba eh lokacin da Allah ya ce ku taho karhan au au al au qalata ataina sa'izina ya za ku ce abin da bai da rai magana ga ƙasa ta yi magana ga sama ta yi magana saboda haka cewa ku abin ice bai magana saboda ice bai da shi ba muna da ja a lokaci guda da ce wadda kun kai magana halitta ta an kasa ta cikin ice shi ba muna da ja kila fahimta iccen ba dai farko aqida ahlus sunna wal jamaa iccen dai tun asalin cewa icce yawa alai Musa magana ta tsuniya ta icce bai da alaka da wannan ba icce magana ba Allah ya yi magana da kai ne Musa ya jiya wannan bai da alaka da icce kaddara amma ku ce icce mu bi da ra'ayinku sai mu ce to icce yayi magana kenan shi yace inni ana Allah inni kaza inni kaza bai yiwa ko ba haka ba sannan kuma me kasa Allah ya halitta magana ya sa ta icce ki da kai ne ko ba haka ba sannan kuma me yasa aka cewa in kun ce ma haƙƙi yayi magana to sai mu ce duk abin da mun ka ji yayi magana kenan Allah naka magana ko Allah halicci magana yasa ta cikin wannan wannan abin bai bai yiwa na to shi na ma Allah ya gargado mas'alatu جواب ثم يقال لهم أليس قد قال الله عز وجل لإبليس وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صادق فلا بد من نعم مسألة ثم يقال لهم سيم مسو تغاغارو متنبيا mu ce musu أليس قد قال الله عز وجل لإبليس Allah bai ce ma Iblis ba wa inni wa inna alayka la'anati ila yawmiddin la'ana la'ana ta inji Allah la'ana ta ta tabbata gare ka har zuwa ranar kiyama Allah bai ce haka ba fala budda min na'am ba makawa na'am za a ce lalle Allah ya ce haka don abin na cikin Qur'ani ko to karkashin wagga aya tambaya za mu yi musu wa yuqalu lahum kashla kana kalamullahi masrufan وكانت المكروهات وكانت المكروهات فانيات فيلزمكم إذا أفنى الله عز وجل الأشياء أن تكون اللعنة على إبليس قد فنيت فيكون إبليس غير مأذور وهذا ترك لدين المسلمين ورد لقول الله عز وجل وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإذا كانت اللعنة فباقية على إبليس إلى يوم الدين وهو يوم الجزاء وهو يوم القيامة لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين الفاتحة يعني يوم الجزاء ثم هي أبدا في النار واللعنة كلام الله وهو قوله عليك لعنتي فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا يجوز عليه الفناء وأنه غير مخلوق لأن المخلوقات يجوز عليه العدل فإذا لم يدل ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق ويقال لهم cikin karkashin wannan aya sai mu ce musu idza kana kalamullahi makhluqan idan dai magana Allah halitta ta kuma abin da kuka sun kuce duk abin da an ka halitta karewa zai yi, ko ai koyi mi koyi farko yana karshe to idan ya zama magana Allah an halitta ta ne wa kanatul makhluqatu faniyatin kuma duk abin da an ka halitta za su kare to fa zama zabakum idan to in abun haka na ashe to dole kenan ya lazamce ku a ce afnallahu azza wa jalla al ashiya'a an takunu la'anatu ala iblis qad faniyat fa zama yalzumukum kenan ya zama ya lazamce ku idan afnallahu azza wa jalla al ashiya idan Allah madaukakin sarki ya karar da abubuwa lokacin da zai karar da duniya a busa kaho kowa ya mutu ai komi da komi ko to lokacin nan kenan ya alzimce ku ce an ta kunan To ita ma la'ana Allah da yawa iblisu ala iblisu aka iblisu karfa ne za ta kare ashe tsine wanda Allah iblisu za ta expire akwai akai wani lokaci da bai da tsinuwa gashi nan fa kuna iblisu ghayra mal'unin sai a zan lokacin da za a kai iblisu na ya zama dan halat bai da wata matsala ba al'alan ne ba tunda mi tunda tana karewa tunda mi tunda magana Allah da yace wa inna alayka la fi kalamu ta kuma kalamu makhluqun kuwa kullu makhluqin fa'alin ku za ta kare an gane wannan to in ku kace za a kai lokacin da iblis zai hita la'ana wa hadha tarku lidinil muslimina wannan bari addinin muslimina ka hita ka hita da'ira wa raddun li qawli Allah azza wa jalla wa inna alayka la'anati ila yawmiddin kuma ka sa kafa ka ture kaunin Allah da yace la'ana ta ta tabbata akan gare ka ya kai iblisu har tashi alkiyama to ka ture wannan an fahimci wannan wa idza kanat al-la'natu baqiyatan in ko la'ana tana nan baqiya wanzar ta ba ta karewa ala iblis akan iblis ila yawmiddin har rana yawmiddin me yawmiddin yace wa yawmul jaza shine ranar sakamako me yawmul jazai wa yawmul qiyama shine ranar al-qiyama in dai har nan zai kai me yasa muka fassara yawmul dini shine yawmul jazaa shine yawmul yawmul qiyama yace la'ana Allah azza wa jalla qal to Allah shi yace a can cikin wata sura maliki ko maliki yawmiddin ko ba haka ba ina kokarin fassara mana mi addin din yace ya'ani yawmul jazaa to idan ya zan dai wannan la'anta tana nan kan iblisu har yawmiddin faqad wajaba an yakuna kalamullahi azza wa jalla la yujuzu alaihi al to abu ya zan tilas kenan magana Allah ba ta karewa tun da gashi ya ce ma iblisu da ana Allah ta tabbata gare ka kun ce kuma har abada take to kenan magana Allah har abada take tunda magana ta ce wa inna alayka la'anati ka fahimci nan sosai faqad wajaba an yakuna kalamu Allah azza wa jalla la yajuzu alayhi al-fara wa annahu ghayru makhluqi in ko bai kariya to ba makhluqi bane don saboda duk abinda an makhluqi shi na karewa li anna al-makhluqati yajuzu alayha al-adamu saboda makalukati abin da an halitta rashi rashi zai biyo kansu za a kai lokacin da zai rashi an rasa su ko ba haka ba to fa iza lam yajuz zalika ala kalamillahi azza wajal in ko bai wa rashi ya biyo ya biyo kan magana Allah saboda ni saboda kun yarda cewa duk abin da Allah hurta ma la'ana la'ana na har abada take kuma la'antar da hurta mai magana sai ta in ba a zuwa sadda babu ta to fa idan lam yadu zalika ala kalamillahi azza wa idan wannan abu bai tabbatuwa game ga Allah to fa huwa ghairu makhluqi an gane fa huwa ghairu makhluq kenan ba makhluqi bane gaba ta gaba arrad na ƙetare ko na tsallake ina ne tsallake can karshen magana ko nuska da ko babu ta waje wajaba an yakuna kalamullahi azza wa jalla la yajuzu alaihi al-fana'u nan wurin اوكي مالك يوم الدين هكا يكي هكا يكي لأن الله عز وجل قال مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء ثم هي أبدا في النار هكا يكي sannan wannan la'ana har abada in kun ka yadda baqiyatun ala iblisa thumma hiya abadan fin nar sannan kuma har abada take cikin wuta nan cikin wuta to wallanatu kalamullahi mun ko sallah alatu kalamullahi ta ko la'ana din da an ka faɗi ko ko la'ana da Allah faɗi kalamu ta ta fito yace wa la'anati ila ba haka na ko qauluhu la'anati kaga kenan ya zan haka fakar waje ba an yakuna kalamullahi azza wa jalla la yajuzu alaihi al-fana'u wa annahu ghayru makhluqin li'anna al-makhluqat yajuzu alaiha al-adam fa idha lam yajuz dhalika ala kalamillahi azza wa jalla fa huwa ghayru makhluqin ma sha Allah ala ala al-tawaddu على الرد على الجهمية ثم يقال لهم إذا كان غضب الله غير مخلوق وكذلك رضاه وسخطه فلم la qultu إن كلامه غير غير إن كلامه غير مخلوق ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله وسخطه على الكافرين يفنى وأن رضاه على الملائكة والنبيين يفنى حتى لا يكون راضيا عن أوليائه ولا ساخطا على أعدائه وهذا هو الخروج عن هو الخروج عن الإسلام الرد على الجهمية ثم يقال لهم سنة أساكي ردي غريسو غاوة غبا ما يكما دا وچان تسما تشيوا إن الله إلا أنشيكا كو الله يتشي رحمة تيدا تبوتا غريكا شن رحمة نم كول أنتنا تنا كاريوا فوكو تهرى بداتا إيه كو آآ مكسون أتي ثم يقال لهم سنة أتشي مسو إذا كان غضب الله غير مخلوق إذا دي الله با مخلوق بني Wakazali kare ridahu wa sukhutuhu yarda ce da kush hasala ce gare ka ba mi ba makhlukai bane an san Allah in yayi kushi da kai to har abadana in yayi yarda da kai to har abadana tunda ya san abinda an gobe da abinda aji da abinda har abadan har abadan ya santa inda ni na makhaluki ni ka cewa in yarda da kai daga baya sai in fahimci cewa ashe na yi kuskure in dawo in gyara ko ko in fahimci cewa sai ka zo ka abin a ah, in Allah yana son in ya ga dama ya hasala da kai yace har abada har abadan na tunda ya san abin da har abada ya san baka dawowa kamar yadda in yace yarda kai ko amincewa ta ka da rika har har abada to har abadan ne ko to ga magana ثم يقال لهم sai musu idza kana ghadabullahi ghayra makhluq idan har yanzu hushin Allah ba makhluqi bane wa kadhalika ridahu yarda Allah ba makhluqi bane wa sukhtu hasala Allah da zuwa mutane ba makhluqai bane ha fali malaqultum inna kalamahu ghayru makhluqi to missa ba ku ce ita ma kalamun lahi gairu makhluki duk guda na ai da da anka jingina ga Allah da sunu da anka jingina daga Allah da rida da anka jingina da Allah dukan sifatun fi'iliya na Allah yana hushi da mutum yana hasala da mutum kamar da Allah yana da da mutum to a lokaci guda kuma Allah yana magana dukan su an jingina wadanda sifofi fi'iliyai zuwa ga Allah to za ku ce gadabu ku ce suhudu ku ce riba dukan su da anka jingina ga Allah ku ce musu su ba su karewa in Allah ya sanya mutum wuta da niyya ya fushi da shi na kafiri har abada ne in Allah ya sanya mutum aljanna da niyya ya da shi annaba da sauran mu'minai aljanna sun sun ka shiga har abada ne ba ta karewa amma sai ku ce magana da tana kariya kuma ga da yardar da hushin da amincewa din duk cikin magana an ka same su an gane ko duk cikin magana an ka same su gashi nan wa man za'ama anna ghadab Allah makhluqun duk wanda ko yayi cewa fushin Allah makhluqun na to lazimahu ashe kenan abinda da son yace ya ya ce anna ghadab Allah wa sukhtahu 'ala al-kafirina fushin Allah da hasala ce ga kafirai ya zai kare za a kai lokacin da Allah shi kenan bai koma jin bai bai bai koma fushi da Fir'aunu bai fushi da Abu Lahadi da Abu Jahali Dullahi, lahiya da su Walidu yanzu abinda aka wushi kansu ya lokaci ne ya wuce idan sun koma kamar kowa za a kai haka nan ko in in an ka ce din yana karewa haka za a kai ko sannan wa ya ridahu ala malaikati wan nabiyina kuma yarda ta da ya ciya da malaiku ya da annabawa shi ma ya funa zai kare hatta la yakunu radiyan an awliyaihi wala haɗin ala adaihi har Allah bai da wanda yake so bai da wanda yake ki tunda duk sun kare bai kasancewa mai yarda ga masoya ne kuma bai kasancewa mai hushi ko asala ga makiya ne duk zan dai za a kai lokacin da a cewa kufa da annabawa da kahiran da suka yi suka suka kahirce musu duk dai da Abu Jahal da Abu Lahabi wanda sun ka imani da Abubakar da Umar a cewa kufa su zan duk dai sun da mitun da hushin Allah kan Abu Jahal da Abu Lahabi zai kare yarda Allah kan Abubakar da Umar za ta kare sai akan haka ko to in ko wanda ya ce haka wa hadha huwa al-khuruju an al-islam babu hita ga musulunci in ba wanga wanga shi hita musulunci cewa haka shi hita musulunci to saboda haka a lokacin da dukkan ce gadabu wani siffa ta Allah tana karewa kamar kalamullahi to khuruju an al-islam na wa yuqalu wa yuqalu حدثنا عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون النحو أتزعمون أن قوله لشيء كن مخلوق مراد الله فإن قالوا لا قيل لهم فما أنكرتم أن يكون كلام الله الذي هو القرآن غير مخلوق كما زعمتم أن قول الله للشيء كن غير مخلوق وإن زعموا وإن زعموا أن قول الله لشيء مخلوق قيل لهم فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فقد أنه مخلوق مخلوق مراد أنه مخلوق مراد فقد قال الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فيلزمكم أن قوله للشيء كن قد قال له كن وفي هذا ما يوجب أحد أمرين إما أن يكون قول قول الله لغيره كن غير مخلوق أو يكون أو يكون لكل قول قول لا إلى غاية وذلك محال ويقال خبرونا عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أتزعمون أن قوله للشيء كن مخلوق مراد لله ما لا يتزام شيء مسخبرونا كبام الأباري عن قول الله عز وجل جمد الله إن جمد زنشاء الله إن يتشي إنما قولنا لشيء إذا أردناه abin faɗanmu zancenmu ga wani abu da muka sun mu halitta idan muka yi niyya halitta wani abu abinda kawai a aikinmu a wurin an na kula na mu ce ma wannan abin kun zamo sai kun sai wannan abin ya zamo ko tambaya a ta zamuna an na da huli shai kun to shin abinda kuka abinda kun kafa shi kun zu kuna riya cewa zancen Allah da ya ce mu abin nan kun shi kun din da Allah in da shi makhluqun shi makhluqi na ya ce ga duk abin da ya kasan ya halitta ce mai kai kun to shin kun makhluqi na muradun lillahi abin nuhi na ga Allah shine shi ne muradun idan idza shi ne abin da yake nuhi fa in kazu sun ka ce la a a ai kun ba ne, ita aka anwani da ita a ce kun sai ai makhluqi ko haka fasara take ba ita aka anwani da kun din aka anwani ai makhluqi sai a ce kun sai makhluqi ya kasance amma ba ita an makhluqun ba in sun ka ce haka ilam sai a ce musu fa ma an karantum an yakuna kalamullahi alladhi huwa alquranu ghairu makhluqi to misa kun ka kiyarda magana Allah wanda ita Qur'ani su kutum da ita magana ba makhluki ba ci misa ba ku yarda ba sai kuka dauki wata yar gaba guda yar guntuwa kun kun ka ce ita ya ba makhluki ba dan me dan ita a kaul wanda in wanda ita wajen halitta makhlukatu to me yasa kuka dauki yar guntuwar kalma amma duk kaffa kulan Qur'ani kun ka ce shi makhlukun amma kalma guda ba ta zama makhlukun ba kama za'amtu anna qawla Allah li shay'in kun ghayru makhluqin kamar da kun kare cewa zancin Allah da yace mai abu ga ce kun ba makhluki bane to me yasa ku ce ma qur'ani haka nan an gane ko yace to mukaddara wa in za'amu in ko sun kari anna qawla llahi li shay'in kun sun kace a cewa Allah da ya kun din kun din ma makhlukun na? in sun kace haka kaddara a ce sun yi taurin ka sun kace a shi ma kun din makhlukun na kila lahum ga amsa za mu ba su fa in za'amtum annahu makhlukun in kun ka yadda kun kare cewa shi makhlukun na muradun abin nuhi na shi na cikin inna ma kaula da shi ila idza aradnahu shi an muradun kuma shi an makhluqun to sai mu ce fa kar qala Allahu azza wa jalla adiba aya fa Allah fa cewa yayi inna ma qauluna li shay'in idza aradnahu akula sosai an na kula lahu shi abin shi muradun wanda muka sun mai zamu ce mai kun fa yakunu adiba kenan fa yalzamukum anna qawluhu li shay'in in haka abinda Allah ka sanya yi sai ya ce mai kun ko to in haka na to kun ce shi kun shi ma makhluqun na ko to abinda muka so mu ce in haka abin yake to kenan tunda Allah ce duk abinda zai sai ya ce mai kun to kuma kun ce shi ma kun makhluqun na to fa yalzamukum anna qawli shay'in kun karkara lahu kun to kenan Allah da ya ce kun din da Allah ya wanda ita tunda da ta ita ma dole a ce mata kun ko tunda ka'ida duk abin da Allah zai sai ya ce mai kun to in ko kun ce a ita ma kun makhluqun ta to ita ko mi an ka ce mata kun ko ba haka ba to ita kun din wata jurin kuma ita ma makhluqun ta fa ita ma kun za a ce mata to in haka na wa fi hadha ma yujibu ahada amrayni dole a samu amsa ɗayan biyu ɗayan biyu za a samu imma an yakuna ƙaunar lahi da gairihi kun gairu makhluqin imma tun farko dan take kai saranda kace a ah, ta gano kun din ba makhluqu bane in kai da haka aw ko ku in ka yadda kai taurin kai ya kunu da kulli qaulin qaulun dole kowane zance yana da nashi zance kun din sai an ce mata kun ita ma waccan sai an ce mata kun ita ma waccan sai an ce mata kun to haka za a ta tahiya li kulli qawlin qawlun la ilaha gaya har babu iyaka ko ba haka ba fa ku wa zalika muhalun wannan abu ya zan korare haukata wagga ko ba haka ba eh dole a tsaya kurkusa a ce a shi kun banda shi shi qaulul lahi na qaulul lahi kuma ghairu makhluqin eh sai mu sai mu sai mu hidda abin فإن قالوا فإن قالوا إن لله قولا غير مخلوق سجل لهم فلما أنكرتم أن تكون إرادة الله للإيمان غير مخلوق غير مخلوقة ثم يقال لهم ما العلة لما قلتم إن قالوا إن قول ما العلة ما العلة لما قلتم إن قول الله لشيء غير مخلوق فإن قالوا إذا سنك إن لله قولا غير مخلوق إذا سنك شيء كذاك تابر مدارجي can da muka cewa duk zancen Allah makhaluku na mun dan rage cikin zancen Allah akwai wanda ba makhaluki bane shine kun shi yanzu mu cire shi shi mun gano nan lalle ba ta yiwa a ce shi makhalukun na don an ka ce makhalukun na to sai ai mai tashi kun to haka za ta to kuma mun gano haka nan saboda haka mu sassafto qur'anin dai muka ce makhluqun amma kun ba makhluqun ba kila lahum sai a ce musu falima ankartum an takuna iradatu lahi lil imani ghayra makhluqa to mista kun kai musu irada irada da Allah kai ya ka mumini ko ya ka kafiri irada Allah inna ma au amruna za a idza aradnahu irada mista kun ka da. ka zama gairu makhluka wannan zamu zo ga gabat thumma yuqalu lahum sai a ce musu mal illatu mi a dalili dalili mi yasa lima qultum dun mi kun ka ce ko ko mal illatu lima qultum mi a dalili ga abin da kun ka ce inna qawla llahi li shay'in kun zancin Allah da yake ce mu abu kun kun din gairu makhluki idda kun ka ce missa fa in in sun ka ce fa in li anna al qawla la yuqalu lahu kun inda ya samu ka sassafto don kaulu ba a ce masa kun mun ga yan ka ce kun ita ma makhalukun to sai an bukaci a ce mata kun ita ma ya ka ce makhalukun sai an bukaci a ce mata kun to mu ga abin bai da iyaka to shi kaulu kun sai mun ka bai kamata a ce a haka nan ba ba a ce mai kun fa yuqala sai a ce to in ko ba a ce ma kun ba ce mai makhalukun gairu makhalukin aka ce mai to wal qur'anu gairu makhalukin shi ma qur'anu gairu makhalukin na miyassa li annahu qaulul lahi sannan wallahu la yaqulu li qawlihi kun sai a ce musu dakanta missa kun ka ce kun din ba ita ita ita ba makhalukun bace cewa sun kai saboda sun fahimci kun baiwa ita ma a ce mata kun ko don kaulita za ta hita sai muka ce to a alqur'ani da za a saukar da shi ko da Allah zai maganta da Qur'ani kun yace ma Qur'ani ba ba kun yace ma Qur'ani ba magana dai ta yi ko to in kun ce duk abin da ba a ce ma kun ghairu makhluqin shi yasa kun din ku can ghairu makhluqin don ba a ce mata kun ba to shi ma Qur'ani ba a ce mai kun ba tunda ba a ce mai kun ba shi ma ghairu makhluqin an gane wannan masha Allah fa in kalu <coughs> ta فإن قالوا لأن القول لا يقال له كن فيقال لهم والقرآن غير مخلوق لأنه قول الله والله لا يقول لقوله كن الرد على التحية ويقال لهم أليس لم يزل الله عالما بأوليائه وآدمه فلا بد من نعم قيل لهم فهل تقولون إنه لم يزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه فإن قالوا نعم قيل لهم jahamiya wani samurati kan jahamiya bai kalin hun za a ce musu alaisa lam ya zai lillahu aliman da auliya yi wa da'i a shi Allah maɗaukin sarki bai kasance masani ba masani marashi harku wajen sani tun da tsaye ya san masoya ne ya san makiya ne tambayar a shi ba haka Allah yake masani ga masoya ne ga makiya ne tun da tsaye wala buda min dole a ce yi eh. dole a ce Allah ya san masoya ne ya san makiya ne tun da tsaye to kila lahum sai a ci musu fa hal taquluna innahu lam yazal muridan litafriqati baina awliya'ihi wa ada'i za ku ce to Allah bakin sarki dama bai da niyya bai bai nuhin ya raba tsakanin masoya ne da makine bai irada ba bai da irada ya sanya masoya ne cikin aljanna ya sanya makiya ne cikin wuta bai nuhin wannan batun da dai fa yan kalu na'am sun sun kace bai da irada sun kace eh fa in kalu na'am in suka ce a lalle haka Allah tun da bai bushe ba shina da irada ne bambanta tsakanin masoya da makiya ne to kila lahum sai a ce musu sai a ce musu fa idza kanat iradatu llahi lam tazal idan nuhin Allah akwai ta tun da dai haka za fassara idan akwai ta tun da dai to zai ma ghayru makhluqa kenan ba halitta ta an kai ba tunda tunda dai akwai ta ko wa idza kanat iradatuhu ghayra makhluqatin idan ko ba halitta ta an kai ba step na biyu ba halitta ta an kai ba ko to fa lima la qultum inna kalamahu ghayru makhluqin mi hana ku ce shi ma magana Allah ba makhluqa bace tunda tunda dai akwai ta tunda yace inna ma amruna idza aradna an naqula lahu kun fayakunu da irada da kaulu kun tun da dai akwai su lam zal qa'ilan wa lam zal muridan to me yasa za ku dauki guda ku ce mai makhazukun ku dauki dai ku ce ghairu makhazukin? a fahimci wannan fa in kabi sun ka ce a'a la kulu, lam yazal muridan litafriqi baina awliya'i wa a'da'i a ba mu cewa haka ba mu cewa Allah tun da dai yana da nuhin ya bambanta tsakanin masu masoyan da makiyani Allah bai da irada hasali ma Allah bai san masoyi ne ba bai san maki ne ba sai da masoyi ya kasance makin ya kasance lokacin da Allah ya halitta ya halitta kowa da kowa to bai san wanga mumini zai zama dan aljanna bai san wanga mumini zai zama dan wuta ba kamar kai na ka haidiya baka san mai mala da ribo da sai sun girma ko a al'ada ko to su ma haka suka ce ya Allah bai da irada na ciya wanga zai zama mumini wanga zai zama a ah, ja'iri gare mu ba mu da wannan akidar to fakar za'a sun kace haka fakar za'a mu to so ne kenan annallaha la yuridu tafrika baina awliyai wa adaihi Allah bai nan ya raba tsakanin masoyi ne da makiyane bai da wannan bai da wannan irada ko to in ko bai da wannan irada bai da irada abinda ya so bai bai bai wakana kuma abubuwa masu wakana bai so ba sai ya irada ba suna iya wakana ko bai so ba tun da mitun da jira ya kai sai ya fahimci waka bota mai tsakanin da Allah sanai ciwon ga masoyi ne na sai ya wahinci wa ka saba mai sannan ya ce yana ko bai san wali ne ba bai san aduwi ne ba ko to in haka ta faru wa nasabu subhanahu sun danganta Allah kenan ilan naqasu zuwa ga kasu sun naqasa Allah to in ko haka na ta'ala Allah an qawlil qadari ya uluwan kabira sai mu ce Allah ya dauka ku daga wannan kauli na kadarayawa wanda ba san Allah ba kauli Allah ya dauka ku da wannan daukaka mai girma jawab jawab إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدلا من الأبدان شخصا من الأشخاص أو نعتا من نعوت الأشخاص فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصا لأن الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح ولا يجوز ذلك على كلام الله عز وجل ولا يجوز أن يكون كلام الله نعتا لشخص مخلوق لأن النعوت تفنى طرفة لا تبقى طرفة عين لأنها لا تحمل البقاء وهذا يجب أن يكون كلام الله قد فنى ومضى فلما لم يجوز أن يكون شخصا ولا نعتا لشخص لم يجوز أن يكون مخلوقا على أن الأشخاص يجوز أن تموت فمن أثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز أن يجوز الكلام أن يجوز الموت على الكلام على كلام الله عز وجل وذلك لا يجوز وأيضا فلا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا في شخص مخلوق كما لا يجوز أن يكون نعتا لشخص مخلوق ولو ولو كان مخلوقا في شخص ككلام الإنسان مفعولا فيه كان لا يمكن التفريق بين كلام الله وكلام المخلوق إذا كانا مخلوقين في شخص مخلوق كما لا في شخص مخلوق كما لا يجوز أن يكون علمه مخلوقا في شخص مخلوق جواب ويقال لهم إن الشيء المخلوق إما أن يكون بدنا من الأبدان شخصا من الأشخاص أو يكون نعتا من نعوت الأشخاص ذا أساكي تشمسو الآلة أو دا أنك تني جني إدو دا هلتا إن الشيء المخلوق دو أبن دا أنك ان هلتاي إما يكون بدنا من الأبدان إما دا يكسن شيء جكينا دا كتكين جيكونا أنا إتأيني gashi kana iya tabawa ka ji shi شخصا من min al-ashkhasi wani structure na wani daga cikin halittu kana ya taba shi ko aw yakuna na'atan min nu'ut al-ashkhas ko zan sifa misali kamar yanzu kaga duk abin da an ka indi an halicce shi to lalle sai ya zama ga al'ada al'ada muka cewa sai ya zanga shi ko katate shi kana gani ne kamar mu dauki kaddara ce mutum kaga mutum kana gani ne ko tso ko dogona ko gajere na ko wani abu ko ko ya kasance na atina sifa ce daga cikin sifofinsa ko ko fari na ko baki na ko dogo na ko gajere tsawon ko gajeren sifa ce ko to wannan dole za ɗaya in dai an kace abin halittai ko to fala ya juzu an ya kuna kalamallahi shakhsan bai yiwa ka ce ko magana Allah mutunta ko ko magana Allah gashi zaka gane ka tabai kare kai bai yiwa ka sa magana Allah haka nan ko don dama kowace siffa tana bin mai siffar a yayin da Allah bai yiwa a ce gashi ka rikai ka tafai to kaga siffa tana biya tai kamar yadda kai mutum kake da kai ana iya tabin ka a ganka to siffa kana iya biyar ka ko ba haka ba to bai yiwa a ce magana Allah da yake siffa tai ta ta kasance shakhsan an fahimci wannan sannan mi li anal ashkhas saboda mutantani ko mutane ko halitta yajuzu alaiha al-akal sai ta ci wa shurbu suna sha wani kawo suna aure ko ga mutane to bai ya musiffanta magana Allah da haka ne sannan wala ya juzu zalika ala kalamin lahi azza wa jalla kaji ba ba iya siffanta bai halatta a siffanta Allah da a siffanta magana Allah da haka mun fahimci wannan sannan wala ya juzu ayyakuna kalamun lahi na'atan bai yiwa a ce magana Allah siffa ce ta wani abu li shakhsin makhluqin kaji ba ga wani mutum halittacce li'anna an-nubuta saboda siffa la tabqa darfata ainin ba ta iya zama kashin kanta siffa za ta iya zama inda bawa mai sifat kyau ga kyau ga shi ina aka aza shi a ce bawa mai shi yana zama yawwa wari ko baki a ce bawa mai shi yana zama ka ga arfata ainin sifa ita ba ta iya zama sai tare da mai sifa ko ba haka ba to kaga bayyawa a ce makhluki ta ita ita, ita kalamun lahi ko ku shi kalamun lahi saboda abinda an makhluki dole ana gani ne a tabai sannan siffan makhaluki ita ko ba ta iya zama kashin kanta kuma in kace ka gwama ya suto ta koma wani makhaluki wani abu kabba daban bi annaha saboda mi saboda ita sifa la tahtamil al baqa ba ta iya wanzuwa inda ba mai ita wa hadha yujibu to in ku kace haka kalamullahi yake to wa hadha yujibu an yakuna kalamullahi qad faniya to kenan wannan ya tabbatar da cewa magana Allah zai kare wa mada kuma zai shude shi kenan an wuce kun bai kuma dawa haka zaka ce to falan ma lam yajuz an kuna shakhsan da ya kasance magana Allah bai yiwa ya kasance mutum wala na'atan li shakhsin bai yiwa idan sifa ta mutum to lam yajuz an kuna makhluqan bai yiwa a ce mai makhluqi fala anna al ashkhas saboda akaddarawa su mutantani ko halittu yajuzu an duk suna mutuwa ko ba su mutuwa to kaga ba a ce ko magana Allah ta mutu Kamar asbata kalam Allah shakhsan makhluqan duk wanda ya tabbatar da ce magana Allah abin halitta ta structure ta aka halitta wani haraye abu na da an ka halitta hu an yuta wizal mauta kenan dole ya ce mutuwa ta halatta ala kalamin Allah azza wa jalla dole mutuwa ta kare yujawwiza wa wadalika mimma la yajuz wannan ko baya halatta baya halatta a ce magana Allah ta mutu an fahimci wannan wa aidan kuma fala ya juzu an yakuna kalamullahi makhluqan bai yiwa magana Allah ya kasance halittatta ta fi shakhasin makhluqin cikin wani mutum koko cikin wani abin halitta a ce gashi bai yiwa kama la ya juzu an yakuna na'atan li shakhsin makhluqin yadda bai yiwa a ce magana Allah sifa ce ta wani makhluqi san ba ta da alaka da wani walau kana makhluqan fi shakhasin da magana Allah an halatta ta an ta cikin wata halitta ka kalamin insani maqulan fihi kamar yadda an ka halitta maganar mutum an kasa ta ciki nai shi mutum to kana la yumkinu tafriqu baina kalamin Allah wa kalami al-makhluqi kenan ba ya bambanta tsakanin magana Allah da magana dan makhluqi tunda dukkan su kenan halitta su an ka an kasa cikin mutum a yayin da magana ta Allah ya halitta ta sa ta cikin na to sai a ce magana Allah shi ko halitta ta sa cikin wani abu to in wannan abin ya hurta ya magana wanda ita an magana Allah da Allah halitta ya sa ciki ne ni ko ni furta magana ta da Allah halitta ta wasa cikina na farka baina kalamin lahi wa kalami kenan ka fahimci wannan sosai saboda mi idza kana makhluqain saboda duk halitta su an kai kenan fi shakhsin ma'a makhluqin cikin wani abu halittacce sawa'un cewa wanga cikin mutum an kasa ko wanda cikin wani icce ko wani abu to kama la yajuzu an yakuna ilmu makhluqan kama yadda ilmin Allah ba makhluqi bane fi shakhsin makhluqin a wani abu wanda an ka halitta to haka magana Allah jawab jawab ويقال لهم أيضا لو كان كلام الله مخلوقا لكان جسما أو نعتقد ولو كان جسما لجاز أن يكون متكلما والله قد والله قادر على قلبهما وفي هذا ما يلزمهم ويجب عليهم أن يجوزوا أن يقلب الله القرآن إنسانا أو جنيا أو شيطانا تعالى الله عز وجل أن يكون كلامه كذلك ولو كان نعتا لجسم كالنعوت فالله قادر أن يجعلها أجساما فكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله القرآن جسما متجسدا متجسدا يأكل ويشرب أو يجعله أو يجعله وهذا ما لا يجوز ويقال لهم أيضا لو كان كلام الله مخلوقا دا مغنى الله مخلوقنا لكان جسما كاجبا دا زما جكي أو نعتا لجسم كو إذا صفة تجكي إذا daga cikin wadannan don biyu na imma al-jawhar wa imma al-arad duk abin da anka halitta imma ya zama mai sifat ko shi as-sifat kai baka sifat baka mai siffa. walau kana jisman in ko da jiki na la jaza an yakuna mutakallaman da shi kalamu din tunda makhluqu na to sai yayi magana an gane ai shi tunda makhluqu na sai yayi magana wallahu kadun ala ma kuma Allah da iko ya birkita sai mai su masu magana din wa fi hadha ma yalzamun to in ko an kazan haka Allah zai ji sai su yi magana ko to in wannan haka ta faru sai ya lazimce su wa yajibu alaihim an yujawwizu to dole ya tilas gare su sai sun zaban muna muka ba zaɓe su zaban muna sai sun halatta muna to in ko ya zan shi kalamun lahi ko musa in ko ya zama shi jisman sai yi magana to in ko ya zan magana kenan wani abu za a ba shi suna juya haza ya halatta mai wani tun ba a koma ce mai kalamun lahi to sai an juya haka ku babban ba ku zabi ni kuka sun Allah ya juya shi ويجب عليه أن يجوز أن يكلم الله القرآن إنسانا أو جنيا أو شيطانا تقول ذا بقدا دولة كنا الله زي جيد مكانا تقول إذا القرآن ko ya zan mutum ko ya zan aljani ko ya zan jinni ko ya zan shaidani ɗaya daga cikin waɗanda da zama ko ehem ko ya zan qur'ani ko ya zan insanun tunda insanun na magana ko ya zan jinniyun dun yana magana ko ya zan shaidanan dun shaidan na magana in ko kun ka ce qur'ani insanan wala jinniyan wala shaytanan to dole da ku dona farko shine qur'anu qur'anu kila gani ta'ala Allahu azza wa jalla an yakuna kalamuhu kadhalik Allah ya ɗaukaka ya wuce magana ta zama makhluki ha a ce ajiya ta mutum ko aljani Allah ya wuce haka nan فكان يجب على الجهمية أن يجوزوا أن يجعل الله القرآن جسما Kenan in ويشرب كينا إن منك ba. Kenan ya كينا يا وجب أكن جهمية كينا رأينسو su halatta su ce ya halatta Allah ya mai da Ƙur'ani jiki kuma mutajassidan gashi tsaye gim ya kulu wa sharabu yana ci yana sha wa an ya ja'alu insanan kuma Allah ya sanya shi mutum wa yumitahu yayi shekarun da yake ya gama shekaru ne ya kashe shi ko ba haka ba wa hada ma la yajuzu ala kalamillahi ya azza wajal wannan ko abin da san bai taba sabuwa na bai taba yiwa na ga magana Allah madawakin sarki wannan shine karshen wannan babe babe mai cike da mantiki babe mai cike da falsafa babe mai cike da logic wagga ka'idar da malaman magabata ba sai da ita wajen tabbatar da akidar tauhidi kina sha wani haka ko ba haka ba mu dan biyo baya kaɗan mu buɗe babin farkon babin shahi na tamanin da biyar za ka buɗo baya farkon babin farkon babin cewa albabun rabi'u alkalamu kaji ba alkalamu fi annal qur'ana kalamun lahi ghairu makhluq da tun ya buɗe babi haka to magana kawai ban diki ne zubo ma alkalamu ehin mantikance hankalce ko ba haka ba nazarce da wayona da karikice ka irin waɗanga na rago ka san rago yana faɗa komi ya kwaso buga ma ya kai ko kwada rago na, ya kwaso icce ya buga ma ya kwaso kare ya komi ya kwaso to faɗa rago to alkalamu fi annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluq wannan shine kaida ta mu'tazila haka ya mu'tazila ka cewa haka jahabiya ka cewa haka duk waɗansu wanda ba ahlus sunna ba ku ji mu littattafan su duka al-kalamu fi kaza al-kalamu fi uluwillahi ta'ala al-kalamu fi anna Allah lahu aynani wa yadani al-kalamu fi kaza haka aka cewa da yake Abu al-Hasan al-Ash'ari mu littafin ganamu ya kosano ya tarbiyantu da wannan abin sai kokari ya maida shi na irin yi wanda a rafi shara lali shari, eh sai mai da lafishin gada ba haushe kai ko eh mai da mugun bambara ma munguta ga mugun yana suka ce cewa ah, eh za mu cuta ga macuci ko ba haka ba eh to ka gani to alkalamu hakikatan wannan uslubi gaba dai don mai karatu akan akan basira ko ba haka ba wannan uslubi ghair mahmudun inda la'imma ghair mahmudun inda ahli sunna bai ka wani abu wajen ahli sunna saboda mi da shi na mu'tazilawan da shi na jahamiya sun kabace duk kokarin sa hankali ai nisa da nafsi ai nisa da qala Allahu qala rasulu shin da Allah mai aire ke ma annabi ce ma ƙur'anu Qur'anu kalamullahi to shi kenan to sai ka tsaya ka kama da lallai ba ka yadda ba me ya bukatar annabi zan annabi gare ka ba duk abin da faɗa ka yadda ba in Qur'an ya ce ma kaza kalamullahi fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a Allah ce kalamullahi akwai wata jaza ka zo ka ce wannan wa kallama Allah Musa ta kalima a cikin Qur'ani wa qala Allah wa qala Allah wa qala Allah cikin Qur'ani ta yawa akwai bukata a tabbatar da hankali sai wani mai hankali ya ce ita eh, daidai kuma ta daidai ba akwai bukatar haka nan akwai bukatar sai ka amfani hankalin tuwo ko hankalin hura ka tabbatar da akida daga cikin akidu to in malaman ahli sunna suna suka ash'ari irin nan na shi ash'arin kai ne ba a shari'a ba a shari'a gaba ɗaya sun ta gargaje ita wannan ba da asali ko ko wannan bata ta sarahatan faɗa ma kowa duk a shari'ar da ka soke wata aƙida daga cikin aƙida ta tabbata wajen ahlus sunna wal jama'a wanda ta tabbata a cikin alkur'ani ko sunna duk inda ashariya ta ci ta yi kokarin ta kare wani aqida wani aqida shari'a ta zama fata anan amma ciki shi imam al sun yadda ahlus sunna na sun yadda salaf na ɗaya daga cikin salafiyun na mai bin magabata na kuma sun yadda ya wata mu'tazilanci ya zo ash'ariyanci ash'ariyancin ma ya ga wani bata ne ya batta ya zan ahlus sunna sannan kuma sun yadda da aqida ce amma kacal inda suka gitta mai suka dai mai gyara kokarin tabbatar da aqida ta tabbata kitaban wasu shi kokarin tabbatar da ita fil kalami kila fahimta da hankali kamar yadda za ku kuka cin magana don kar ku yi kar ji wani abu can wani wuri kana karatu irin littafin ibn taymiya da sauransu in yanzu yana da gargaza a ash'ariyawa yana da ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a lokacin da yana da gargaza mu'tazila kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ya zo kan imamul ash'ari sai ya bi imamul ash'ari yace imamul ash'ari ahlus sunna na kaza kaza ya tabbatar da aqida abin da ya tabbata da aqida abin da ɗaya muka kyama gare yawan kalamu ba kalamu wanga na surutu ba kila gano yawan kalamu wajen akida wajen abin da ya tabbata akida kafa istishhadi da ilmul kalami madadin ya kafa hujja da qur'ani da sunna wannan shi ɗaya muka je mai ko ko shi ɗaya muka jin ba mu daɗi ga wannan hanyar amma kuma abin da gaba na ambata muku sai mu ce mun ba shi uzuri ko ba haka ba uzurin da mun ka shi duk abin da kokarin ya tabbatar abin da dama tabbata na akida bai kauce ba shi yasa sai zan kalamu din shi na da wata ma'ana an fahimci wannan babin da zamu shiga lokaci yayi babin da zamu shiga ma zikira min riwayati fil qur'an wannan babi na mai dadi insha Allah zai kara hidda mu cikin duhu kakka zo ka kama wani abu ka ji ka kamar kai kadai kake wannan babin zai rattabo ma duniya ilimi duniya ahalus sunna ahalus sunnan da abisa wannan fahimta ta cewa alqur'anu kalamullahi ghairu makhluq zai ambatan masu daya bayan daya daya bayan daya ji, shi imamu abul hasan al-ash'ari da waye koyi cikin wannan aqidat waye wai ittiba'i wannan abin ya samu asali tun daga sahabbai da tabi'ina da tabi'in tabi'ina shi yasa ce ma zukira min riwaya ba kalamu ba ba diraya ba ruwaya da tattaho ga magabata wane ya ce wane ya ce in ma mun kadiba karatun a gashi na shi ya ta'ambata muna kila sai ku dan tuma zuwa shahi na ɗari da goma shahi na ɗari da goma cicicin nan fejin nan paragraf din nan na ƙasa gaba ɗayan kadiba da kanka zo kai nazari mutanen da sun ka zo na waɗanda dukkan su duk duniya ta yadda su cewa hada sunna na duka sun ba da fatawa kan mi kan kalamun lahi wa su makhluqi makhaluki dukansu sun kahirta duk wanda ya ce qur'anu makhaluku sun kahirta shi ga hannun mala ya jero muna insha Allah su kan samu karatu kan wannan babi babin sai mu ce mun hito daga mantiki ko mun hito babin mantiki babin rabi'u shi yasa wasu waɗanda ba su taɓa yin mantiki ba ko ko ba usulubin da sun ka saba da shi ba sai su ji karatun dai gashi na ana ganewa amma ba ka yi nazari ka koma gida ko amma kana gane kan ehe amma kila ka koma gida to sai da taimakon wani abu daban to Allah samu gane ina da nan za mu sa insha Allah mu lokaci yayi minti biyar akwai tambaya a yi tambaya mana akwai tambaya to in babu tambaya akwai wata takarda da wani dan uwa ya rubuto kusan dai ba tambaya ta ba dan wani abu ya kasan ai magana da shi duk da dai ba da wannan dandalin ko majalisin namu ba majalisi na na wa'azi ba ban sani ba ko mutane nasu dan fahimta wa'azi wannan majalisi na karantarwa na na karantarwa na ba na ai wa'azi a wace ba ko ba haka ba ai karantarwa ka ilmantu ka ka karar da mutane kuma a baka karatun tare da dalilai cikin Qur'ani da Sunna wanda in ka te kana iya kare kanka da wannan da kana iya kare akida ka kare kanka ba kawai an ji ba ko ba haka ba shi yasa muka tuna duk karatuttukan mu haka suka tafiya sawa'un na ibadati ko na aqida dama shi mun ka kasa in kun ka kula bulughul marab da muwatta ibadat kitabut tashik tauhidi da ibana aqida ko ba haka ba to duka waɗannan haka suka tafiya idan muka ɗauki uslubin cewa mai da abin wa'azi to abin zai ba mu wahala sosai saboda kullum wani zai kawo wani maudu'i ya ce a mai magana ina da kila wanda ya rubuta wata takarda bai halarta ko ko bai samu halarta wasu karatuttuka sun ka gabata musamman cikin bulugul marami lokacin da muka yi kitabun nikahi wasu abubuwa da yawa an tattauna a can wani abu da sauransu mai kama da haka yau in wani ya zo ya ce wannan zan sa karanta ta ba ta ce ba akwai wanda ya rubuto yana son ayi maka zan waɗi don mutane su dan yi hankuri ko da ya ji ya rubutu ba karanta ba ban so mu mai da mulkin mu irin hakan cewa ayi magana siyasa ban so mai da irin ta hakan ayi magana waza a zaba ban da ra'ayin hakan ko ba haka ba ayi magana wace jam'iyya ya kamata mutum ban da wannan ra'ayi gwamna sakkwato wane ne ya fi a ka'ida ina nisani ko ba haka ba Allah a fa rubuto nan tambayoyi mu za mu yi karatunmu saboda ka a barkata mu da karatu ko ba haka ba ehem ayi hakuri to ko da mutum ya rubuta irin waɗannan bai an karanta ba shi ba mu huzuri yabon mu karatu mu yi karatun mu tsakani da Allah mu wuce alhali gaskiya mu karushi Allah ya ce mu ce mu illa dai wannan abin da sa za mu dan karanta ta kila don ba ta shahi wasu abubuwa da yawa ba duk da dai ba zan ce ku malam za ka karanta ne ko karanta ka karanta ta last to karanta in ka karanta almajirai da malamai yayin su daina hmm? da almajirai da malamai ina ina wani abu na dai daban ko ba haka ba ba ba ba yawa ehin to ka tana jin dai kowa ji ga magana kila shawara ɗaya zan ba shi sai ya rubuta irin wata takarda sai ya ba jama'atu in za su bi libida wa mutu sunna sai su yi wa'azi ko ba haka ba su ka wannan tsari suna wa'azi sai ya kwaɗi inda ya kaso ai mai wa'azi sai a kira kungiya ta fita mai wa'azi so su gargargaje mai bid'a ko ba haka ba da wannan duka su gargaje amma nan mu karatun mu bai ba mu tsare mu hita mu yi waɗannan abubuwa ba na ce ba ba na ce daidai na ba ko ba haka ba amma tsarin bai ba da haka nan da sauran waɗanda ambata irin misalan na ambata na rubutu kan ai magana siyasa ai magana kaza ai magana kaza lokaci yayi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik